Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafe da shirin a bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. lafiya. Tashi lafiya ya ya ibada. To alhamdulillah ibada alhamdulillah ga tanan mun mun mun koma mun koma dauka da da da da kayan Allah. Ya mai wajen Abdul Salam yanzu ina jin yayi. <laughs> Ya Abdul Salami kai ba kai ba da azu yi amma da zaunawa wai zaman jiran wai kira sallah wai kai buɗe baki wai. Eh, tunda ce aikin kirga shi kuma shi ma. Ai ai na shi a Facebook in gaya miki in kiyaye ga mutane da suka kalla abu mutane su ta dariya wai wai shi wai shi yana yana saurara yana yana jiran wai jiran sallah sai shi ma ranar tun ranar da aka fara fashi tun ranar fashi ya riga ya guda kusan shida fa a ranar a rana ɗaya shi a to ai shi ne nake cewa yanzu na ce a gama ya dubu shi a kware kuwa ai shi yanzu ma ya riga ya abin nan shine yake tambaya wai nawa ake na ce mishi to ana yin goma na marmari goma su ne na dole goma kuma na ƙarshe su ne na murnan sallah. Abdulsalam to Allah ya sa kafin zo nan ba mu ga bayan wannan corona dan ya ya ga yadda ake sallah a Amurka. Amin ga gaskiya kan gaskiya kwarai da gaske kwarai da gaske. na ce na san yin na ai nan eh, ku da dan sauki duk da yake dai lamarin ya fi mamuni a nan yanzu dai fiye da kasashen mu amma a iya zuwa a sayi lemo da dai duk wasu kayan marmari da ake shaguna nan suna nan buɗe. Eh a suna nan buɗe ai ko a can kasashen ma musamman arewacin Najeriya a wasu wuraren ba a rufe kasuwanni ba irin haka na amma dai gaskiya ba kamar nan nan da koda an saka waɗannan dokoki ke ga ire-iren waɗannan wuraren da yake su wato kayayyakin da suke saidawa kayayyaki ne na tsananin buƙatuwar jama'a ko alama ba za a yadda a taba su ba sai dai a ɗauki wasu hmm. matakai na ganin cewa jama'a sun samu kariya a lokacin da suka sayayya a wuraren. haka eh to Allah ya sa mu ga bayan wannan lamari to amin sun amin a ah, kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babi da gaishe-gaishe muna mika musamman dai muna da mu ma a sashen hausa mun karu eh kwarai sashen hausa eh, ana eh, mai amurka mun karu ah, saboda malama ah, hawa allah ya sa ta sauke lafiya kenan To muna yi ma hawa wakilinmu hawa Umar da mai gidanta barkan samun karuwar da namiji da aka samu. Eh kwarai Allah shiraya bisa sunna kuma wato Allah ya sa mai taimakon iyaye ne. Amin amin kuma muna muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga dan ah, uwanmu Hassan dan juma gata shi ma ya samu da mai ɗakin shi domin karuwar ya mace suma da suka samu allah ya ɗaya ba to amin summa amin kin san kuma aka ce duk wanda ake wa karuwa to wata rana kuma dole a yi masa raguwa eh, muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga baba andrawus jarmai domin rasuwar babansu alhaji riga jarmai wanda ya rasu ranar talata yana da shekaru 106 a duniya ya rasu ya bar 'ya'ya goma da jikoki 34 jikokin sun hada da tsohon ma'aikacinmu abokin aikinmu ibrahim jarmai ah allah sarki to eh, ya kuma bar ta taba da 46 an sha ruwa an ah, sha ruwa irin wannan ah, wannan sai addu'a eh, sai eh, addu'a sai ai masa fatan kawai amma ba ba ba ba ba a kuka kamar yadda kika faɗa eh kuma naji dan uwa ne ba fullata ni don haka sai mu ce allah ya hun Eh. <laughs> Eh. Na'am to a haka kuma jihar Sokoto ma an kusan zance wannan makon an sami girgiza ta rasuwar wani bawan Allah wato hmm. Alhaji Sahabi Masau wanda yake hmm. jami'i ne na sashen bincike-bincike na hukumar 'yan sanda a jihar Sokoto wanda yake aiki a fadar gwamnatin jihar Sokoto wato mutum ne wanda yake mutumin jama'a ne irin nan dai da sauransu da haka muna mika ta'aziyya ga iyalai da kuma musamman a uwar gidansa saudi baraya na da sauran dangi duka a garin na da kuma a garin darhela da ma nan sokoto baki ɗaya allah ya gafarta masa kuma allah ya sa ya huta allah ya karbi bakuncinsa haka kuma muna mika ta'aziya ga dukkan wato gwamnati da iyalai da ilahirin al'ummar jihar sokoto bisa ga rasuwar sarkin malaman sokoto a sheikh buhari sirdawa wanda shi ma allah ya wa rasuwa wato a farkon makon nan da ya shige muna fatan allah ya gafarta masa kuma allah ya karbi shahadarsa amin amin shiga gaishe-gaishen da muke muka samu. Mm. Wannan wasiƙa ta fito ne daga hannun Alhaji Haruna Haruna Daba da kuma Kabiru Abubakar Shagari Sokoto wato wasiƙar haɗin gwiwa kenan ko? Eh kwarai da gaske. Suka ce a gaida Halladu Musa da Baffa Haruna Bajoga da amaryashi shi Anta Aisha da Hassan Muhammad Binanci da Bello mai kala-kala da umar kawal dan fulani da fatima da asama'u da malam ango malamin makaranta ya wuri sai alhaji yarima sisi bako tango da kuma cindo kwasa mai kaji da alhaji maji sangaru sangaru ne ko? eh to gaskiya ban sani ba to sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun hamisu henry potescom ya ce yana gaida baffa haruna bajoga da alhaji gambo baro potescom da sade sa'idu daura da Ilyasu kawuwa ikd potescom da Ilyasu Hussaini journalist Potescom sai Halima Jimrau daga jamhuriyar Nijar abokiyar aikin mu tsohuwar abokiyar aikin mu kenan. Hmm. Sarauniyar noma ah. da Dauda bin Afan unguwar Jaji Potescom sai Comfort Salisu Arma ya uguru da malam hamza mai yi wa boko darasu unguwar bedu fataskum allah sa na faɗa daidai amin da abubakar m kacella fataskum sai sadi energy tandari fataskum daga ƙarshe ya ce yana gaida duka ma'aikatan sashen hausa na murya amurka to mun gode to allah ya sa kuma muna godiya kwarai da gaske a to ni kuma a nan bari fara da wato sakon shugaban kungiyar muryar talaka ta najeriya alhaji zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi wanda ya ce da allah isar masa da sakon a fatan alkhairi na a bari ya huce zuwa ga alhaji salihu mai gugumi sai alhaji bello dantani magajin rafin argungu da alhaji abubakar umar dutsen mari sardaunan bagudo da dr haliru bala jikan daudu birnin kebbi wato federal commissioner na national population commission kenan sai habibu adamu argungu da alhaji sanusi dan gudidi argungu sai siraju kasimu magaji argungu da honorable bello dantani argungu da honorable musa tungulawa argungu da sama'ila dankal argungu da prince kabir ksmk argungu da jafaru zaga argungu da husaini umar doso da, kuma aliyu gandu argungu sai tajuddin bubuci argungu da senate leader dr yahaya argungu daga karshe ce da kuma dukkan membobin muryar talaka ta najeriya baki daya to bayan shi kuma akwai sakon gaisuwa daga isuhun dila faki jihar kaduna wanda ya ce da allah ya isar masa zuwa ga alhaji bashari faki da gambon alaska faki da yakubu izi faki da murtala dan faki da magaji gadan kaya faki da bala gidan sharifai faki da haruna wallo faki da ashiru mai barkono kofar gabas faki sai sarki hausawa garejin olode a jihar oshun alhaji Rabi Ugora da mai kudi nata garejin olode da murtala jamus garejin olode daga ƙarshe ce da fatan duk suna nan lafiya kuma suna cikin ƙoshin lafiya to bari kuma mu nufi jamhuriyar nijar inda muka sami wannan gaisuwa daga hannun babandi muhammad bande ya ce ina gaida ma'aikatan sashen hausa na murya amurka a kuma gaida mu da amadu mamman da sabi rodi da laure idi a bande ina gaida lilu sanadi sara sara allah sa na faɗi daidai to amin sai kuma uh, ma'aikatan rado ikarawa a banda Nijar ko rediyo yake so ya ce ko kuma rado ne dai ban sani ba to da fatan waɗanda ake gaidawa dai ko ma'aikatan rediyo ne ko rado ne za su fahimci haka. Sai wannan gaisuwa da ta fito daga har yanzu muna jamhuriyar Nijar daga Hamidu Kalalabuwa babarbare ya ce dubin gaisuwa zuwa ga ma'aikatan ku baki daya na gode anti da kuma <laughs> murtala ya kenan kenan kowa da kowa wannan kuma gaisuwa har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar daga bako Umar dan jihar Difa Nijar ya ce assalamu alaikum sashen Hausa dan Allah ku mika min gaisuwa ta ga yan uwa da abokan arziki shikenan takurin kus shikenan <laughs> muna cikin su yawa to lalle kan to lalle kan duk mun shiga ciki to madalla to daga nan kuma sai wato sakon injiniya Adamu makanikin DAF Jalingo Ashaka da Dr. Sa'idu Sani Badigo Allah sa na faɗi daidai Gulani Yobe a wannan ma kenan gaisuwa ce ta haɗin gwiwa Malama Grace mm. ya ce da Allah a gaida suka ce a gaida Hajiya Hauwa da gauda mai tuwo tashar mota bajoga da alhaji sule na yashi bajoga da babayo sabon layi tarmasuwa da alhaji buhari yariman sangaru bajoga da alhaji haruna bibiwa ya tarmasuwa da alhaji dada potiskum wato alhaji yahaya muhammadu sangaro bajoga da mai unguwa idi karkata hulanka ashaka to kin ji wani suna karkata hulan shi to ba <laughs> eh. <laughs> to ya ce kuma ta fatan allah ya kawo mana sauki akan wannan annoba ta coronavirus da muke ciki lalle ya yi addu'a mai kyau a wannan lokaci mm, haka yake <laughs> eh. to aka ce duk kirkin ka ba za ka gama karsuwa da gaisuwa ba sabili da haka za mu karasa da wannan wasiƙa ita ma ta fito ne daga jamhuriyar nijar da daga bako umar dan jihar difa nijar ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka dan allah ku mika min gaisuwa ta ga yan uwa da abokan arziki kamar haka musa maina kadilo bukar da mustapha abdu bauti da umar miyeti allah shangon da adamu mai nasara wamba da ilyas ibrahim kedi dan bushiya da umar abdullahi gambaki da mansur baba wuro na faɗa sai haruna abdulmumin mai gwado kano da ibrahim yakubu kerengim sai ahmed Belidosin dosin da sadi md dan hausa baturiya yana kuma gaida abdulkadir aliyu mai riga da ibrahim sd kusfa zaria da kabiru je ke karaye ai ya saka shi ne je da ge ke <laughs> da kuma kariru ya sa da kabiru je ke kara ya sakkwato daga ƙarshe na gaida abubakar salisu arkime to ko arkime ne dai na san yana abin da ya rubuta kenan to shi muka karanto in eh, sunan ba haka bane mai sunan dai na tabbata da kuma mai rubuta za su fahimta to da fatar an tashi lafiya. Eh kwarai da gaske to muna fatan kuma wato a sha ruwa lafiya kuma Allah ya karbi ibada. Amin. You. san yana makon da ya wuce na baka na son baka labarai guda biyu ba mun yi maganan cewa waɗansu suna zanga-zanga don an ce a zauna gida su ba za su zauna gida ba ya kamata waɗansu suna batun aje wuraren ibada dai da sauransu Eh. waɗansu kuma su wurin cin abinci ne ma ya dame su aje a wurin da za a ci abinci akwai wanda dai wani abokin aiki na sanyi na eh. ah, za ka san shi ba zan faɗi sunan shi ba bature ne da shi duk rayuwar shi ya kai wajen shekaru ina jin sittin ko ko ruwan zafi bai iya dafawa ba bai dafawa to kuma bai da mata eh to da ana nan yana yana zama a cikin disin nan kuma da aka zo aka rarrafa wuraren cin abinci to ai ka san tashin hankali kenan a gaskiya kam to irinsu irinsu suna nan da yawa to waɗansu wata rayuwa da suka saba da ita da yanzu suna cikin halin tsaka mai wuya to wannan dai da nake gaya maka da bai iya dafa ko ruwan sha ba aka zo aka wayi gari ba dakin cin abincin da zai je ya ci abinci ai kaga tashin hankali to lallai kan tunda dai ba a ci hakuri a kwanta a kwana <laughs> ya ci hakuri ya kwanta to ana irin hakan ne eh, na sanyi hmm. na lokacin da aka fara wannan kafin dai wannan lamarin ya tsanani Mm. aka hukumomi a nan dai matakai matakai aka rika ba da umarnin daga adadi daga kar a yi mutanen su tare 500 aka koma 250 aka koma 200 aka koma 100 aka koma 50 dai har dai muka zo inda muke nan yau eh, eh. ba a fita to lokacin da aka ba da umarnin ciwon kar mutane su kai 50 a wurin a wuri daya Eh. waɗansu za su yi aure sun riga sun aika da takarda aure aka ce to ga wannan umarni suka ce wannan aure ba za a fasa ba duk waɗanda aka gayyata ma suka ce sai sun je auren nan to na yin na abin da ya zo da tsautsai mm. aka tari auren nan yan afirka ne aka tari auren nan dai sosai yadda ka san ake aure ka san da yadda muke taron aure a eh, nan eh, ko a nan Eh. to shi kenan aka taru aure mutane sun fito daga jihohi daban-daban aka zo auren nan na sanyin na sai kuma mm. aka zo kamar yadda na ce wannan lamari ya zo da tsautsaye kuma da karshen kwana daga cikin waɗanda suka zo auren nan akwai mutane guda shida da suka mutu da wannan cuta a wannan wurin auren akwai da dama da suke yanzu haka kwanci a asibiti sakamakon kamuwa da cutar a wannan auren to da suka zo aka zo aka ga haka 'yan ƙasa ɗaya ne kuma da aka zo aka ga yadda lamarin nan ya yi ɓarna. Mm. to akwai auren kuma da aka yi ma an riga an saka rana da ya biyo bayan wannan to da suka ga irin illar da taruwan nan ta yi musu ai wannan karan ba ma maganan wai kar a tari abin nan kowa ya zauna gidan shi har da ah, liman daga ango da ko ango da amarya ma ba sa wuri daya liman yana can wurin shi kowa yana inda yake aka daura auren nan ta waya tarho sai bayan aure shi an goje ya dauko amarya shi a inda take Allah ya bada zaman lafiya to amin kan a to lalle to ai sun yi makan su kiyamun laili saboda wato abun nan fa Allah da ya sauke abu ne wanda sai ka gani ko kuma sai ka ji labarin yadda abubuwan suke sannan mm, hankalin ka zai tashi kwarai Amurka wannan lamari ya faru mm, mm. to sabili da haka magana nan da ake cewa ta killacewa nan ta zama tana da muhimmanci kwarai da gaske eh sosai waɗanda suka kamu da cutar nan ko akwai 'yan Najeriya da dama da suka kamu da cutar nan a nan Amurka akwai waɗansu da aka yi hirarraki da su suna bayyana akwai waɗan ma da yace yace shi ana maganan cutar corona nan duk da yake eh. yana da ilimi da dai sauran yace sai da ta kama shi tukun ya san abin nan da ake maganan nan fa irin irin mu ne shi dan ba da sauki ba ba da sauki ba e yake magana yake ƙara jaddadawa mutane cewa duk matakin da za su ɗauka na ƙashin kansu su kare kansu wannan bala'i ne da gwamnati tana kokarin ta amma mutum sai ya dauki matakin kanshi na kare kanshi da kanshi a gaskiya gaskiya kan san akwai sanarwar da majalisar koli ta harkokin addinin musulunci da kungiyar jni ta bayar saboda yanayin da ake ciki na eh. wannan corona din na aka ce allah al'ummar musulmai duk da yake an san wannan watan na eh. wato ƙara ibada ne da kuma sada zumunta da dai sauransu to amma tun da yanayi ya zo da shi a yi haƙuri abinda ba saban ba aka ce a zauna gida ba tarawihi ba wani abun nan yanzu to abun da nake gaya muke wai yanzu wai bare bari da wai gobirawa suna can wai su wai su wai suna can wai sun baye wai da an sha ruwa shikenan mutum sai ya zauna wai sarkin musulmi ya dauke musu sallah wai ce sarkin musulmi ya dauke muku sallah <laughs> ka faɗa ko da sakwata wai wani babarbare ma shi wani babarbaren ma da na ganshi wai wai shi abin da ke ba oh eh. wallahi inda ko sarkin musulmi ma ya hada wai ya dauke musu da azumin nan na bana tun da corona ta yi yawa wai shi ma da kenan kuwa a <laughs> dai Allah dai eh. kyauta Allah dai kyauta eh. amma duk waɗannan in gaya miki kana kana kana ba mu labarin wani mai mai azumi eh a auto oh, <laughs> shi mai azumi ai ai ga miki shi kamin kamin kamin in ranar da ranar da aka dauki ranar da aka dauki azumin farko to shi wata rana in ka ce mishi azumin ka nawa sai ya nuna maka uku ko hudu wai shi tun rana azumi azumin shi hudu shi malam abdulsalam kenan eh. <laughs> nan kuma eh, azumin azirara da ake cewa in an jima ya kewaya kicin eh a kwarai amma kuma wai bai hana wai idan ka zo kuma irin tunda aka fara azumin nan idan ka zo kana masa kamar irin yayyansa in suka suna kai ka zai sai sai sai sa hannu ya sa yatsa a baki wai kai shiru wai wai azumi ake wai ba a magana wai azumi ake <laughs> amma amma amma kin san ai wato kin san antin shi eh, Madina mai shanu ta nan murya Amurka eh. kin san antin sa ne mm. to ita ce take kara abin nan nashi ta zo ta zo sai da ta zo ta tsara mishi wai ga abubuwan da suke karya azumi ga wanda ba sa karya chocolate da ice cream da menene wai duk ba sa karya azumi so shi nashi tunanin su za a bashi ya ta eh, eh, tsaka kuma kuma lokacin ita madina ita ke kawo maka ɗera a sosai <laughs> sosai kuwa <laughs> To mun ga malama Juli na daga mana hannu sabili da haka tilas ba birki da yanzu a madadin. Murtala Faruk sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri a kuma sha ruwa lafiya. karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. tasha ce akan mita biyu.